yau laraba bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a الاثنى عشرية سؤال وجواب نا عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري Allah مدوكين Sarki Mai ساكيا da الخير dan ba manta ba a karatun da ya gabata malam yana mana ta'aliki ne gane da aqidan yan shi'a na murɗe ma'anan alkur'ani da cewa Ƙur'ani yana da zahiri yana da batini da kuma irin abubuwan da dai mun karanta kudin kun ji su wanda musulmin kirki musulmin arziki ba za a yi tsammanin jin irin wannan magana a bakin shi ba amma sai ga shi suna faɗi da da'awar cewa su suna kan ma musulunci ne na gaskiya Allah ya raba mu da wannan bata na hudu mala yake cewa inna hazi ta'awilatil batiniya irin waɗannan tawilance-tawilance na batsiniyanci cewa alkur'ani yana da fassara na batsini allati aluha, wanda 'yan shi'a kai tsaye suke irin wannan tawili wa ya'taqiduha kuma suke abin abinda suka ƙirƙira na tawilin alkur'ani na batsini cewa shine daidai wa yad'u ilaiha ha shi'a wa ilaiha shi'a kuma malaman 'yan shi'a suke kiran mutane akan wannan muguwar aƙida da wannan mugun fassara da suke ma alkur'ani cewa abu shine daidai hiya min babil ilhad to wannan aiki nasu yana daga cikin ilhadi banna da ta'addanci da wuce gona da iri dangane da alkur'ani fi kitabillahi wa ayati ilhadi ne cikin ayoyin Allah da kuma littafin shi mahala ya ce wa ƙarar ta'ala hakika Allah maɗaukin sarki ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina kaga waɗanda suke ilhadi suke wuce gona da iri suke ta'addanci da taɓargaza da murɗe ma'anan littafin mu la yakhfauna alaina ba boyewa suke daga gare mu muna sanar da su kuma ba za su ɓoye ba za mu kama su kun gano wannan da kyau ko yanzu wannan bai isa mutum ya natsu dangane da abin da ke faruwa ba daga malami ya zauna yana saran alkur'ani kaf kaf kaf kuma washe tsakanin shi da Allah tasiri yake tsakani da Allah wannan ilhadi ne ko masu wannan ba su ɓoyi ga Allah ba Allah yana nan sanar da su hafa min yi fin nari khairun Allah madaukin sarki ya ce to don Allah wanda za a yi waje wajejuwa da shi a jefa shi a wuta wannan shine mafi alkhairi amman ya ati aminin yawmal qiyama ko ko wanda zai zo cikin aminci ranar kiyama kai jama'a mu ba abin da Allah yake so fa in ba haka ba duk wanda ya biye mu irin wannan shiriri ta da tsarkaniya wallahi wuta Allah zai sa shi Allah ce kai dai eh malo ma shi ito abin da kuka so ku yi ba dai mutum ana gaya mai ga abin da Allah yake so shi kuma yana ci a rabu da shi abin da yake so to eh malo ma shi ito innahu bima ta'maluna basir abinda kuka gani abinda kuka aikata Allah yana gani ai ba wanda za a kaga mashi abinda kai shi za ga sakamakon shi kowa ya kokari ya san me yake aya ta 40 cikin suratul fusilat to bayan da muka ji waɗancan bayanai da suka gabata duka tambaya ta takwas malai ce man awwalu man qala bin naqsil qur'an wai a duniya wane ne ya fara kirkiran bid'an cewa alkur'ani yana da naƙasa bai cika ba wa ziyadatihi kuma wane ne ya fara kirkiran cewa akwai ƙare-ƙare cikin alkur'ani wa tahrifihi kuma a duniyan nan ya fara kirkiran cewa alkur'ani an birkida shi an yi kongobakon baya an yi sama da ƙasa da wasu ayoyin da ba a bisa tsari suke ba min shiyukh shi'a daga cikin malaman shiya wa ya fara dama wannan bid'a ko shiya sai kirkire ta ba wani dan bid'a daga cikin yan bid'o'in da qur'ani dinga sukan su wanda yake da wannan aqidan wannan aqidan yan shi'a ne wa walidin kuma walada nasu to amma wane ne cikin malaman su ya fara kirkiran wannan bid'ar a ka na wanda yake son ya san aqaid ko ya san firak kungiyan batattu kana da bukatun ka san wannan an gane kamar dan shi'a ne zai ce zai magana da kai akan shi'a idan ka je makaranta an koya maka abin ka sani tambayan farko da zaka fara mashi bayan rasuwan sayyidina ali magoya bayan shi da ake ce masa yan shi'a nawa suka kasu ina gaya muku har mai gidansu ba zai yi baka wannan ansan ba to barin gaya maka in sun yi sa'a sun ji kasa su masu amfana sun kasu gida hudu ne wannan daga nan kuma suka riga karkasuwa wasu malamai suka ce gida uku suka kasu akwai zaidiya sai ne eh akwai kaisaniya cewa eh sai gullatu imamiyya tana cikin wasu ne ko suka ce zaidiya imamiya gullatu a cikin zaidiya ga samu karkasuwa haka dai haka dai haka dai mun karanta wannan a cikin littafinmu na alfarko bain alfar imamiya kaso ne daga cikin kasan ma da ake da su ba su ne asalin kasan ba su ma kungiya ne daga cikin karkasuwa 25 na ɗaya ɓangaren wanda suka kasu gida 15 wanda suka gida uku wanda suka kasu gida kaza kuma su duka muguwar aƙidar su fa iri ɗaya ne ko zai jiya da aka ce suna ɗan sauƙin al'amari ba ba sauƙin al'amari ne na musulunci ba Allah shi kyauta an sa mala ya ce huwa shehuhum hisham bin al-hakam shehunsu wanda ya fara kirkiran cewa ƙur'ani yana cikin taharifi da ziyada da naqas da sunan shi hisham dan hakam ya fara su hijira na da shekara 190 ne kun gano wannan wannan bannan ta fi shekara 1100 wani abu an dade da yinta alka'il Bitta jisim wanda yake da kiran cewa Allah jiki ne yana siffanta Allah madaukin sarki da jiki irin na ɗan adam shi yasa ƴan shi'a gaba ɗayansu mujassima ne suna ma Allah madaukin sarki jiki suna cewa hannu irin na dan adam kafa irin na dan adam kunni irin na dan adam ido irin na dan adam komi ma irin na dan adam din da suka iya gani da shi sai mun karanta da gocin aqidan su sun ce Allah madaukin sarki bai wuce girman dutsen Jabal Abi Qubaisin ba kun tuna da fadin shi da tsawon shi da komi har da mitocin tsawon shi da fadin kirjin shi duk sun faɗi a littafin su ka Allah yake kuma anan mun karanta da kowa Allah shi kyauta ku samu karatun littafin al-intisar للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال الرد عليه في كتابي ثم اهتديت malai wannan bayani ka karanta mu'ujamu rijalil hadis in shi ya san tafai iri iri akwai tarihin wannan takadari a mujalladi na 20 shafi na 328 a lamban tarjama na 13361 hisham bin salim al-khu'i kun ji sunan shi eh alhoi sunan kenan ba lilhoi ba lilhoi shine littafin marubucin littafin kai magana ka ne daidai lilhoi malam hoi ya rubuta wancan littafi na mu'jam rijal hadis mu'jam ne ya rubuta na malaman hadisin su fa innahu za'ama anna alqur'ana wudi'a fi ayyamil khalifatar rashid ya cewa alkur'ani an kirkire shi ne a zamanin khalifa usman bin affan radiyallahu anhu kun da yake nufi da wadi'a an kirkire shi ne shi wani da ke gabanmu ba shi ne Kur'anin allah ba kirkire ne a zamanin usman ka kirkire shi na allah babu shi hmm. waɗannan yin ko ba ƙara matsiyata ba ne na gaya muku wa'annan ƙur'an al-haƙiƙi kun fara jin magana na fitowa ko suka ce alkur'ani na hakika su ida bihi ila sama Allah ya ɗauke abin shi zuwa sama inda martadda sahaba wai yayin da sahabbai suke radda radiyallahu anhum kama ya atakidu kama yadda shi wannan takadari yake kudurce idan an ɗauke alkur'anin duka ina qur'an da suka ce na wajen ali ina qur'an da suka ce na wajen mahadi kuma shi ya ba ɗauke shi aka yi aka tafi da shi sama ba ba so kawon wani gida suka ce ya shiga ba sunan shi sartar eh kowa nan ba ne to don ne kuma za a ce ƙur'ani na wajen shi kuma a wannan ruwa an ce an tafi da shi sama to wannan maganar da suka faɗa ma da ce karanta littafin a tambihuwar rat a jizi ne 25 shafi na 26 للملد ووصف شيوخ الشيعة هشام بن حكم بأنه ثقة في روايات siffantawan da malaman shi'a suke mai hisham ɗan hakam cewa shi amintacce ne wajen ruwayoyin shi hasnut ta haƙiƙ idan aka samu matsala ya zo ta haƙiƙin matsala to mutum ne gogagge malaje sai kuma littafin jawabata ahlul mawsil lil mufid a shafi na hamsin da hudu an kawo wannan maganan hamish rakam a ta'aliki la lamba na biyar wa sababu tarra'ati wa sababu iftira'ihi lil qawli bi naqs al qur'an wa taharifihi malice dalilin kirkiran wannan ƙarya na cewa an rage alqur'ani kuma an caccanza shi li'anna alqur'an khala min dhikra immatihim wai dan alqur'ani bai ambaci limaman su kaga dai rigimar na siyasa ce ne neman mulki ne haka nake gaya mutane duk wanda zaka ji ina surutu a kanmu akwai mukamin da ya so mu bashi ne muka hana ba wani dalili duk wanda zai zage mu wannan shine hujjan kan mu bashi matsayi ya bata addinin Allah mu je lahira Allah ya tambaye mu to ki an gano wannan da kyau ko an ki muna ba da wannan damar annan da yake faruwa yanzu haka zai faru da sunanmu duk zunuban da ake ɗiba ana kasa ana ba mu ni zan taɓa yadda dana kai waɗannan shekarun wani saka na cikin fitina ba cin da inda zan maimaita shekarun da na yi a baya zai wahala maimaita saboda irin wannan karsashin haka kuma haka ne ya kamata mutum ya hankali ya yayi kasancewa addinin Allah ba abun wasa ba ne wanda ya mai da addini wasa da siyasa ka bar shi yi jiki magayi ai ba mai cin amana addini ya kwashe ya kai bantan shi lafiya ne wala babu duk wanda ya sai Allah ya nuna mai tun a duniya tun a duniya sai Allah ya sa abin da yake ganin kafi karfi wala ta fi karfin ka Allah ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba ku sa alama akan ta'alikin ne to ta'alikin na da muhimmancin da ya kamata akalla mu tsaya mu karanta shi da kyau Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum